Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye cocin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na ɗari da da biyu biyar sai kuma alfa rediyo da ke birnin kumasi a kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim ka almasi garba muke farin cikin jan ragamar shirin namu na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahotanni da suka hada da rikicin zabukan fidda 'yan takara a jam'iyyar APC mai mulki da kuma tallafi da hamshakin ɗan kasuwan nan Indimi ya bayar ga 'yan gudun hijira a cikin gida. Sai kuma dokar da ƙasar Indiya ta kafa da ya shafi kashe aure maryam dauda za ta shigo da shirin kallabi kamar yadda muka saba kuma mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran 'yan majalisar dattawan amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican jiya alhamis sun ce akwai matukar zakuwa da rashin haƙuri kan batun tantance mutumin da shugaba donald trump na amurka ya gabatar da sunansa don zama alkali a kotun kolin amurka brett kavanaugh suna masu jaddada cewa rahoton hukumar bincike ta ebi bai tabbatar da zargin yunkurin yin fade da ake ma alkalin ba sanata oren hatch ɗan republican daga utah ya ce ya kamata mu wanke shi ba tare da bata lokaci ba ya ƙara da cewa ba za mu lamunta da siyasar cin mutunci ba a halin da ake ciki kuma 'yan damakarar sun dada tsananta adawarsu da kabana alkalin kotun ɗaukaka ƙara wanda ƙara masa girma zuwa alkali a kotun koli zai sa masu ra'ayin riƙau su yi rinjaye a kotun na tsawon shekaru gwammai wajibi ne sanatoci su sirrinta cikakken rahoton na fbi wanda aka amince masu su karanta a keɓe a wani ɗakin da ke cikin ginin majalisar dattawa na capitol to amma 'yan republican da dama fitowarsu daga ɗakin ke da wuya sai suka yi ta gaya ma manema labarai cewa ba su ga wani abu cikin rahoton da ya tabbatar da zargin yunkurin faɗi da aka yi ma kabanan ba. ma'aikatar shari'ar amurka jiya alhamis ta bayyana cewa ta tuhumi wasu jami'an leƙen asirin rasha su bakwai da laifin kutsen kwamfutocin cibiyoyin yaƙi da mugan ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa da kuma ƙungiyoyin da ke binciken amfani da guba da ake zargin ƙasar rasha ta yi da yake bayyana tuhume-tuhumen a birnin washington mataimakin attorney general john damis ya ce 'yan rasha ɗin da ake tuhuma ma'aikatan hukumar leƙen asirin sojojin rasha ne rgru a takaice kuma a baya mai bincike na musamman kan katsalandan ɗin da ake zargin rasha da yi robert muller ya tuhumi mutane uku da batun kutsen kwamfutocin jam'iyyar dumakar a lokacin zaben shugaban kasar amurka na shekara 2016 to amma damas wanda shi ne shugaban sashen tsaro na ma'aikatar ya ce tuhume-tuhumen na baya-bayan nan ba su da alaka da binciken da ake yi kan katsar london din da ake zargin rasha da yi a zaben shekarar wato amurka na shekara ta 2016 din to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa muryar amurka a nan birnin washington dc gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba donald trump na zargin china da yunkurin yi mata zagon ƙasa ta wajen shiga sharaba shanu a tsarin siyasar amurkar a wani jawabi jiya alhamis mataimakin shugaban amurka mike pence ya ce china so take kawai ta wato wani daban ya zama shugaban amurka yana mai zargin china da abin da ya kira katsan landan a tsarin demokradiyyar amurka ta wajen amfani da tasirinta ta hanyar da bai dace ba waɗannan kalaman na zuwa ne mako guda bayan da shugaba trump ya zargi china da yunkurin yin katsalandan a zaben amurka na rabin wa'adi wanda za a yi a watan gobe kuma shugaba trump ya ce pence zai yi cikakken bayani labaran duniya kenan kuka saurara. bari mu bude taskar hotannin nama a jihar Borno Najeriya inda aka kaddamar da rukunin gidaje 150 yakin dan kasuwan nan Muhammad Indimi ya gina wa 'yan gudun hijira na cikin gida. Bayan kaddamar da gidajen Dr. Indimi ya bayyana abin da ya sa ya zaɓi garin gala domin gina gidajen. A yau a Borno a dai shekaru irin nawa ba wanda ya fi sanin gala sai dai kaman Jikuwa kuwa shine da na bude ido na gan a can so ingala tana cikin raina dalili nan na fara kasuwanci nakan je har gala da kafa ina yaro karami daga maiduguri daga maiduguri sometime da keke sometime da damuna in muka fara zuwa mukan yi kwana talatin a hanya ba mu je ba ba wahalar da ban sha ba an gala shi yasa na ga cewa fa yanzu ya kamata na yi wani abu shine dalili kamar rukunin gidaje nawa ne eh, za ka asasa a garin gala gidaje 100 family yanzu kamar na bama mun samu mutanen da za su shiga already duk mun shirya komai da komai family su ɗari mutum ɗari shida kamar nan yin rukunin gidaje zai kasance ne kowane gida da akwai ɗaki uku da falo da bayan gida da kicin an gina su ma mutanen gari ne ko kuma mutanen da wannan rikicin boko haram ya tattaba ba zan iya cewa rikicin wani abu ba mutanen dai da suke da wahala wanda aka rurrusa musu gida ka kokona musu gida wanda suke cikin wahala kuma in gaya maka yanzu muka fara kamar nawa kashe aka kiyasa za a kashe wannan sai dai ka tambayi ofis ina amma dai ka san gida ɗari ba karamin abu bane kana magana kuɗi mai yawa kenan shugaban gidauniyar indimi foundation ke bayani game da sake so mu gina gidajen nan guda ɗari, ga yan wurin hijira a garin gala bayan kaddamar da wasu gidajen guda ɗari da aka yi a garin bama haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya magani annabin Allah na magani talakawa ma na magani kwa don tilar makula da su Daga ayyukan jin kai kuma sai harkokin siyasa a jihar Niger, Najeriya, inda aka gudanar da zaɓukan tsaye da 'yan takara a babban zaben da za a gudanar cikin shekara ta 2019. Mustapha Batsari gare ka. Jam'iyyar APC a Najeriya ta bayyana sakamakon zaben fidda gwani na takarar mukamin kujerar ɗan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar gabashin jihar Niger. da yake bayyana sakamakon zaben sakataren kwamitin shirya zaben da uwar jam'iyyar ta apc ta turo daga abuja wato sakataren kwamitin honorable sa'idu akawu salihu ya ce alhaji sani musa tire shine ya lashe zaben fidda gwani na apc da ƙuri'u 39,192 yayin da ya kada abokin takararsa kuma sanata da ke kan gado a yanzu barista david umaru wanda ya samu ƙuri'u 5,870 kamar yadda ya yi ƙarin bayani ne kuma muna ga ma jama'a duk wannan dile domin chairman namu ya yi tafiya zuwa abuja ne ba wanda ya ga mana mu bar zaben ba mu samu wani directive haka ba to bayyana sakamakon wannan zabe dai ya zo ne a daidai lokacin da al'ummar jihar Niger suka shiga wani yanayi na rudani a sakamakon wani labarin da ya bazu ta kafofin sadarwa na zamani wato social media da ke nuna cewar uwar jam'iyyar ta APC apc a abuja ta marusa sakamakon zaben tare da ayyana sanatocin jihar Niger guda uku da ke kan kujera a matsayin 'yan takarar jam'iyyar ta apc To a kan haka ne ma jam'iyyar APC a jihar Niger ta kira taron manema labarai inda ta ce labarin babu gaskiya a cikinsa kamar yadda sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc a jihar niger ismaila modibbo ya yi karin bayani zaman ɗarɗar ya ƙare tun da kwamitin da abuja ta turo su suka sanar kuma suke aiki a madadin abuja a nan ya wancan labari da ke yawo cewa ma an soke zaben niger to in ko har an ce an soke zaben niger kuma masu gudanar da zaɓe sun gabatar da wanda ya ci zaɓe kaga wancan labari ya zama kanzon kurege ke to ma dai mata mataimakin ma'ajin jam'iyyar apc a najeriya barista muhammadu tanko zakari ga abin da ya shaida min ta wayar salula akan wannan labari na social media saboda kowa zai faɗa abin da zai masa daɗi ne kuma daga zarar wannan ya jefa wannan ya jefa wancan haka za a yaɗa su amma ita wannan takarda mai sa hannun shi adam hoton male wutan da secretariat ba ku san da ita ba na ga ma cewa ni ban ganta ba wani na tunanin zai wahala ce a matsayin sa shugaban jam'iyyar ita wannan matakin jam'iyyar ta ta apc dai ta ce nan gaba kaɗan ne za ta bayyana sakamakon zaben fidda gwani na masu neman mukaman sanatocin a yankin niger ta arewa da kuma niger ta kudu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ɗauki matakin ɗinke barakar da ake fama da ita a jam'iyyar APC kamar yadda za ku a wannan rahoton da wakilin Umar Faruk Musa ya yi mana daga Abuja. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi wata ganawa ta musamman da waɗansu gwamnoni guda takwas ƙarƙashin jagorancin gwamnan Zamfara abdul aziz Yari inda gwamnonin suka ce sun tattuna ne da shugaba Muhammadu Buhari akan matsalolin da suka shafi zaɓuka na fitar da 'yan takara na jam'iyyarsu ta APC. kamar yadda gwamna abdulaziz yari na jihar zamfara ke bayyana mu a fira da na da shi wannan ganawar na da muhimmancin gaske ganin irin kalubalen da waɗansu gwamnoni suke fuskanta a jihohinsu a ciki har da jihar shi ta zamfara na nemi yi min ƙarin haske dangane da dalilai da kuma abubuwan da suka faru tsakanin su da shugaban muhammadu buhari a matsayin shi na shugaba ga jam'iyyar ta apc ta ƙasa baki ɗaya to uh, abubuwan da muka na gaskiya uh, yana da alaka ne da matsaloli na jam'iyya jihohi da kuma ainihin alakata da kuma wa jam'iyya ta ƙasa wasu gwamnoni da ke shugabancin jam'iyya a uh, hasalini da kuma masu kama da irin ogun gwamnan ogun da imo da niger da nasarawa da ondo da imo duka mun haɗu a madadin sauran gwamnati akwai sauransu daban-daban inda za a ce an yi firamare a nan amma kuma an zo an samu akasi a kila an ce musamman na sanatoci ko kuma na 'yan majalisar wakilai na majalisar sanatoci ne hasali inda za a ce an hana wannan shiga takara saboda bai cika ka'idodi ba saboda muradin cewa wani ya zo ya wuce a madadinsa bisa ga wannan sai mu gan cewa muhimmi ne mu jawo hankalin ita ko jam'iyya ga cewa ita siyasa fa ana yin ta ne a gida ne kawai ba abuja ba kuma national assembly ko kuma anywhere ko wani wuri ba ana yin ta ne a ainihin gida ita harkar siyasa gaba ɗaya sha'ani ne wanda shayi al'ummar gida to muka zo ga masu cewa kamar yadda kake girmama hakki na 'yan jam'iyya na jihohi da ƙasa gaba ɗaya cewa akalla kana son kowane dan adam ya san cewa ya san muhimmancinsa a cikin wannan mu'amala so inda al'umma za su je su tattaru su yi zaɓe sannan kuma su dawo a zo a ce zaɓen nan bai yi ba saboda wata sha'awa ko kuma wani hange su muna gana akwai bukata a jawo hankalin shi shugaban jam'iyya ganin cewa ya huskanci aikin jam'iyya gadan-gadan kuma bai yiwa aikin nan na jam'iyya sai an yi haɗin gwiwa da waɗanda 'yan jam'iyya a jiha to amma a fahimtar ka akwai wani irin mataki da shugaban zai ɗauka tun da akwai uwar jam'iyya kuma yana ta nuna cewar ba zai so ya rika katsallan da akwai su ba to ai umaru shi ne uban jam'iyya yau duk wanda ya nasara bayan shugaban kasa yake idan abin nan gaba ɗaya lalace kuma jin zayensa bayan shugaban kasa ne saboda haka shine uban jam'iyya shine ke tsawatawa kuma abinda matakan bayan da muka yi mun tabbatar da cewa zai tsawata mun ga matakan da ya dauka a gaba gare mu kuma in allah ya so za a samu natija ga abubuwan da aka fuskanta hasali ni na yi mashi korafi akan cewa an tura mani wani wanda yake da wani ra'ayi na daban akan ya je shugabanci kula da firamare ina na gwamna na jihata saboda hange da cinkan cewa makasudinsa ga dan wani dan takara da ke da sha'awa ko wanda ya ɗauki nauyin a kawo shi a jihar ba zai ci masa ba kamin a ƙara zaɓe ko a kawo rahoto kai tsaye ya ce ya soke zaɓe kuma ni ina ganin masu dalilin shi na ce ya soke zaɓe bayan zaɓe ana ci ana yi ganin cewa an kwana uku a cikin rana saboda ganin kasu kasance al'umma su dawo daga yin zaɓe na ce a cigaba da zaɓe za mu tattara sakamakon zaɓe kuma za kawo shugaban ƙasa shi ne uban jam'iyyar ɗauki matakin da za a ɗauka kan tabbatar da zaɓe ko soke zaɓe mu rasa jihar zamfara. gwamnan jihar zamfara kenan aziz yare da ya jagoranci waɗansu gwamnoni guda takwas da suka gana da shugaba muhammadu buhari a abuja dangane da matsalolin da ke fuskantar jam'iyyar apc a sha'anin fitar da 'yan takara na matakai daban-daban a cikin najeriya umar faruk musa amurka a abuja najeriya bari mu rufe taskar hotonin namu da batun zamantakewar iyali. Kwanan nan hukumomi a ƙasar India suka ayyana wata doka da ta yi tanadin ɗaurin shekaru uku a kurkuku ga duk magidancin da ya yi wa matarsa saki uku a jere lokaci guda a wani mataki na rage sakin aure barkatai a faɗin ƙasar. yanzu haka dai mata da malamai a jihar kano da ke najeriya na ci gaba da tsokaci dangane da wannan matakin kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya aiko mana daɗin da na ji da farin cikin da na samu a cikin zuciyata game da wannan doka ta kasar injiya sai na ji ina ma a jihar kano aka yi ta domin kalubalen da mata suke ciki yanzu zancen da nake muku a shekaran jiya wallahi azimi kes din wata mata za mu yi 'ya'yanta goma sha ɗaya da mijinta ya mata saki uku kawai don ya aure shekara goma sha bakwai babu sidi babu sadada Hajiya Altani Abdullahi kenan shugabar kungiyar zawarawa da marayu ta jihar Kano. Kimanin shekaru biyu baya mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu ya kafa wani kwamitin malamai da masana dokoki da shari'a da kuma zamantakewar aure wadda aka ɗora wa alhakin nazari domin fitar da wani daftarin doka da zai takaita yanayin sakin aure a sassan jihar Kano. Kwatankwacin matakin da hukumomin Indiya suka ɗauka a kwana-kwanan nan. barista aisha abdullahi tijjani lawar gwagwarmayar kare hakkin mata da yara ce ta yi tambihi kan yunkurin fadar kano ta wannan fuska wannan doka da indiya suka yi hoɓɓasa suka yi wannan doka ce daman da take a musulunci ai sarki ya fito da doka makamanciya irin wannan ko dai ba kan wannan hukunci take ba ai hoɓɓasa ya yi wajen gyara al'amuran aure wanda ana nan ana sa rai Allah ya fito da dokar tunda har yanzu ita ma bata Kullum duk inda muka san za mu yi advocacy muna kokari mu ga mun samu wanda zai tsaya tsayin daka a haɗa kan masu dokar na a yi a fito da ita tun da gaskiya daɗewar da ta bai dace a ce ta daɗe ba kuma har yanzu mun rasa dalilin daɗewar ta a cewar hajiya altina abdullahi duk da yunkurin gwamnatin jihar kano na daukar nauyin hidimar auren zaurawa a 'yan shekarun da suka gabata har yanzu alkalman zaurawa a kanan na karuwa babu wata rana ta allah da aure 20 30 40 50 ba zai mutu ba 60 70 kuwa su kuma ya suma bai mutum ba amma yana hanyar mutuwa matar tana gidansu ko tana ofishin yan hisba ko tana kungiyoyin uh, mata masu kare haƙƙoƙi ko tana kotun alkali inda za a kashe mata aure. to sai dai a cewar sheikh aminu ibrahim daurawa kwamandan hukumar hisba ta jihar kanam babu ƙasar da za ta iya kafa dokar hana saki a duniya baki ɗaya. ba wata ƙasa a duniya da ta isa ta hana saki sai dai ta yi tsari in za a yi saki ya zama cewa mutum ya san menene saki kuma me yake bayo yake biyo bayan saki yanzu misali mutum ya saki matarsa da ciki watakila ya yi haka ne don ya huta to in ya zo sai a ce akwai haƙoƙi guda biyar da suka hau kanka na farko yanda ka sake ta nan to za ta zauna a gidanka a ɗakinta za ka ci gaba da ciyar da ita da tufatar da ita har zuwa lokacin da za ta haihu da ta haihu ta gama idda yanzu nonon da yaron zai sha ba naka bane nata ne don haka sai an yi tsada an faɗi kuɗin da za a shayar da nono tsawon wata 20 ko 24 to bayan ta gama shan nono kuma sai a shiga marhala ta uku to yanzu za ta riƙe maka ɗanka zuwa yaye zuwa kulawa da shi hayye wayo nawa za ka biya ta sannan kuma daga nan sai a shiga kuma tofar da magani da makaranta da asibiti da duk wani nauye-nauye sai an dinga rubuta wa mutum yana biya sannan kuma sai ya nema mata watakila inda za ta zauna ma ta yi wannan aikin don watakila ba gidan mahaifinta ya kamata je ta yi wannan aikin ba tunda mijin za ta wa aiki ba mahaifinta ba haka nan lokacin da mace take neman lalle sai mijinta ya sake ta to sai a karanta mata yanzu fa yana ɗauke miki nauyin kaza da kaza in kika tafi gidanku ba dole ne mahaifin ke ci gaba da wannan ba sannan ba dole miji na biyu da zai fito ya kai wannan ba ko ba dole ki samu mijin da wuri ba malam aminu ibrahim daurawa kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria zuwa a gaida na kwari kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Ọba tó ṣoore mi lẹ́yìn aṣòótọ́. yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Munira Suleiman Tanimu, matashiyar da ke da kungiya mai zaman kanta, 'yar kasuwa wadda kuma ta shiga fagen siyasa. A hirar da na yi da ita, ta fara da ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Ni dai mutumiyar Kaduna ce kuma da ƙauyen Samunaka wato Lere Local Government a Kaduna a haife ni a Kaduna na tashi a nan na Lajiri na yi primary na yi kuma secondary zuwa JSS 3 na kuma tafi Kano wato FGGC Minjibir na je na yi eh, ss1 ina na dawo na gama a gumi college na gama secondary school sai na koma uk na yi educational management eh, a diploma mm. sannan na zo na gama degree ina a sociology wato a university of eh, abuja sannan kuma na tafi wato cambridge na je harvard na yi course a leadership nan kuma na dawo Nigeria na tafi Lagos Business School shi ma dai na yi leadership management na kuma yi government relations to alhamdulillah dai muna nan dai har yanzu dai karatun dai ban gama ba ne dai a nawa ganin Allah sarki to ashe hmm. ki ce yar kasuwa ce ke kenan tunda naji business da fannin kasuwanci kika karanta a kwasa-kwasan da kika yi a baya. Eh to alhamdulillah gaskiya mahaifina shi ya fara ma bani jari na ina shekara goma sha tara. suna karatu na ɗan fara siyar da siyarwa ɗan daidai da irin da kakuna da su kalma har Allah ya sa abin da ya bani kuma ya amfana na zo na fara yankuna wato na mata. To kun san komai sai Allah ya sa albarka abu yake albarka to wannan gaskiya na ɗan samu matsala domin kana da jama'a wanda suke tare da kai wanda za su ta bani bani na mm. ƙara zuwa na fara irin business na gyaran gida wato interior decoration shi ma kuma Allah ya sa min hannu na zo na dan fara shi ma na dan sassamu dai dan riba gaskiya alhamdulillah to daga nan kuma na fara harkan kiwon kaji mm. yau wato shi wannan an fara daga kaji dubu daya kin ga yanzu kuma Allah ya taimaka ina da kusan dubu biyar da wani abu da kaji a Kano eh, akwai kaji ana sayar da kaji kuma ana sayar da koyaye to ni ba mace bace ba gaskiya wanda kake gigin up ko in abu ya faru kawai ce shi kenan da ya faru na watsar. Eh, A'a sai na gane cewa fa in ko ba wai kana business din da ranka ke so bane ba. Hmm. To ko ba fa da za a yi ba wannan business din ka ya albarka. To inda na gode wa Allah yanzu wato ina da event center wurin yin biki haka da sauran sanan Abuja babban ɗaki wanda ake rentin ana taro na biki taro na graduation taro na koma irin taro ne. kuma gaskiya alhamdulillah ya zama fitacce a nan garin abuja kuma jama'a da dama sun san shi ga shi ina ina harkar transportation ina da yan motoci haka na haya bikin kano kaduna abuja kina harkokin sufuri kenan eh to ya kike yin wannan mm. sana'a ita kuma to shi kuma wannan kin ga kaman akwai motoci eh, kusan tara yanzu haka to kin ga yanzu abu ne guda biyu a nan akwai dogogin da za ka yi agreement da su cewa tsawon shekara ɗaya ko shekara biyu in ka maido min da kuɗin motar nan da riba ta eh. zan bar maka motar ya zama naka ɗaya kenan akwai kuma agreement da za ku yi za su dinga biyan su duk wata kuɗin aikin su su dai kawai duk abin da suka haɗa za su dinga baka duk sati ko kuma duk wata. To bayan ga waɗannan sana'o'in da kika lasabto mani akwai kuma wasu eh. abubuwa daban da kike yi kin taɓa yin aikin gwamnati ko aiki a wani wuri haka ko kamfani? Gaskiya ni da tun da na taso ni business nake gaskiya ban taɓa yin aiki a ko ina ba kuma gaskiya ban ma taɓa bai sha'awar ma na aiki a ko ina ba. Saboda tun da kin ga aikin ma da za ka yi Eh, kana yi ne domin ka samu rufin asiri to in kuma business ɗinka na tafiya daidai kin ga alhamdulillah alhamdulillah to yanzu ke kin wagon mace kasuwanci ya fi maki wani aikin gwamnati ko wani aiki na daban eh to yanzu da ka zan iya faɗa haka ba tunda kin ga yanzu ai takara nake kuma takaran da nake yi kuma ya shafa gwamnati a kin koma fagen siyasa kenan yanzu eh to amma dama cikin ta nake na 2016 ah. ma na yi takara Allah ne dai bai bani ba wannan to yanzu eh, takarar me kika eh. tsaya Eh, na fito takarar 'yar majalisa ta jiha wato na lera ta gabas kenan samu naka ni kaɗai ce ma mace ke takara a gaba ɗaya local government mu. To ga ki mace ga ki kuma eh. matashiya kin shiga harkar siyasa. Hmm. Me ya baki kwarin hmm. gwiwa ko me ya sanya miki ra'ayin shiga siyasa? To alhamdulillah na farko dai zan iya cewa gado ne tunda mahaifina a ciki na tashi na same shi kuma zan iya cewa footstep ɗin shi nake bi kuma na daɗe ina sha'awar ne amma dalilin da ya sa nake yi wato akwai abubuwa da dama da kai ma a mace kana so ka yi contributing ma ƙasa mm, ko a ka contributing ka yawa domin ci gabawan ƙasa ai ba inda aka ce ai mata ba su iya ba da gudunmuwansu ba ko wani abu mm. to amma ta yaya za a saurari maganar ko kuma ta yaya za su yi magana a ji kin ga dole sai ka shiga fannin siyasa kuma dole sai kana rike da wani ofishi na gwamnati sannan fa za ka yi magana a saurare ka ko kuma sannan za ka iya ba da gudunmuwanka. Jama'a masu sauraro a nan za mu dasa aya ashirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin ita babbar bakuwar tamu Munira Suleiman Tanimu da ms Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum biyoyi Hausa mai magana Sani Muhammad daga Karmu Abuja. To dangane da irin abubuwan da ke waruwa irin su rigingimu da ke waruwa a ƙasanmu Najeriya a sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihin raji'u. saboda gaskiya irin kashe-kashen da ake yi a ƙasar na abun ya ta'azzara muna kira ga gwamnati su tashi sai su magance wannan abin. Salamu alaikum mai magana Musa Sadi Gobir Sokoto State garin mai Yau abin da ya sa nace zan kira da sanar da ku cewa ina jin daɗi da irin shirye-shiryen da kuke yi a kowane lokaci. amma ban taɓa jankuna kuna magana cewa sabon birnin gobe ba ko wani abu har yanzu ba taɓa jankuna wani wakili na kwazo da hoto daga nan irin yadda ruwa ke ci muna ruwa daban-daban suna yanke mana gari ruwa sai an zauna a gari sai ruwa su kore gari mutane su su kuma wani wuri har yanzu ba taɓa jin an kawo hoto ba daga wannan yankin namu na karamar kuma sabon birnin gobe. Ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To, <clears throat> Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran a takaice 'yan majalisar dattawan amurka karkashin jam'iyyar republican jiya alhamis sun ce akwai matukar zakuwa da rashin haƙuri kan batun tantance mutumin da shugaba donald trump na amurka ya gabatar da sunansa don zama alkali a kotun kolin amurka brett kavanaugh suna masu jaddada cewa rahoton hukumar bincike ta FBI bai tabbatar da zargin yunkurin fadi da aka yi ma alkalin ba. Ma'aikatar shari'ar Amurka jiya Alhamis ta bayyana cewa tana tuhumar wasu jami'an leƙen asirin Rasha su bakwai da laifin kutsen kwamfutocin cibiyoyin yaƙi da mugan ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa da kuma ƙungiyoyin da ke binciken amfani da guba da ake ma ƙasar Rasha. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump na zargin China da yunkurin yi mata zagon ƙasa ta wajen shiga shiraba shanu a tsarin siyasar Amurkar. A wani jawabi jiya Alhamis, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce China ta so ta yi shishigi a siyasar ƙasar. To a gaida ka almasi masu saurare nan kuma za mu kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto labarai da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.